zan iya kyale ki ba ba zan iya sauƙaƙawa da ƙaunar ki ba ba zan iya ɗahirtawa da tunanin ki ba ba zan iya jinkirtawa da ƙaunar ki ba idan sun san wata ba su san wata ba tunda iyayenki da iyayena ba sa so mu wannan soyayya to sai mu rinka yallabe wallahi sosai Allah ga ga ga ban gidan mai gari nan a tsaya tsaya idan gonar rake nan da a a ba zai yi je gonar rake ba a rinka ballar rake ana sakar mu a gadan baya ba zai yi ba ta amin illa alakwa yanzu kurin abin da ya kama alakwa Kina kofar gida kuka gida. To zo ki wuce. To zo ki wuce. Wuce. wuce. wuce. إنا لله وإنا إليه لا إله إلا الله إنا لله Yaushe? Ni da ya san ka da farfadiya ba. La ilaha illallah. Yaushe? Ya Allah ta wuce maka. Wai Allah ya kiyaye ka. Ba duk magana kike yi ba mai kunna kashi. Ya ya ya ya. can na same ta a bayan gida suna ta zuba soyayya da yaron nan daushe shi ne na sa sanda na rintime shi na sheme shi yana can magashiya yanzu wato ke na raba ki da ki fita harkar daushe ba ki daina kula shi ba me kai masa yanzu yana can na sheme shi yana na magashiya can banza da can wofi ka kashe shi ko ba kashe shi ba yana can dai ba a cikin hayyacinsa ba. Na ba kuka gama da rayuwarsa? idan ba sa kai ya bani zan je tinkare shi ya zan ci gaba da kokari hajiya yi hakuri ka san Allah auren nan na aure ka ne ba don wani abu domin duk wani abu ya tinkaro da ka taya ni karewa tunda ba sa ka iya ba ni zan iya rubuta saka dan saki ya kuri zan ci gaba da kokari a banza zan dinga ciyar da kai mijin ta ce yanzu abin da za a yi da baka da kike mu na kuma ganin sa furin in harbe ki amma bin da kai dole ne wani irin aure ne wannan nake yi to ni in ba za ka dau mataki kan daushe ba ni zan dau mataki kan daushe zan fita in ɗauke lena ko a ni ko a daushe sunan na da miji a yanzu bari je shi samu uban daushen tun da dai abu ya zama ma ke su ka su ma ka ka kashe shi gaba daya ba san ga rayuwarsa sai mun gwani da baka kuri. wala gwani ka a kana sanda sanda da ina ka dauka kan ma ka miji wayo wayo hai ba hajiya a kirin ta ba mu hakuri fa ba hajiya ba za ka iya kashe shi ba ya mace take nema ta fi miji karfi ni yanzu akwai wanda zai ce da taɓa wani ba zan gaba da rayuwarsa ba ya haƙuri bari bari in je

Allah yana Allah Allah Allah ya kaza ya ne ba Allah ya ku kama ba zan iya tashi ba ya ni ya ni ku dafa min taliya eh ku dirka min makaroni ku shiga da ni waya waya 这锅给姐姐把我这锅，姐姐我。Hajiya. Ka gaya miki mai ka ji mutum. Kai wata da ta wallahi Allah ku Allah. Ah! ubanka na kwace eh, eh, eh, Ade ba ni kada ka ba, ba ni kada ka ba, ba ba kada ka. Oh mama, ya ba ya duka. <laughs> Wai yaye ma, wai yaye ma. Yaye, <laughs> gaban more ni ma Oh baba, <laughs> oh bai wani sauraro ɗan kada ya dama ni da ruwana Baba ya ya duka ɗan kada ya dama ɗan auta eh? ina yan sandan an kama mai mota kai baba ba ba ba mota ce ta kada ka ba wani ne na kokano ya kawai to sanda ya bige ka sanda kaya kawai <laughs> wallahi sanda auta yanzu sanda ne ya kaɗe na haka iya kuma mutumin murguje ne yanzu ba zai kai ni gida oho yaro ya eh, da ka hange ne ka buye a gun ni ba ruwa na eh, eh, da ba ruwa na